ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سواء مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيما الله بريا بسيك دعوة دمو ونجرسينا شرح رياض السالحين وندا حسيمين يأي رحمه الله من أتكين جوب إنسان نبيو ما من أشافينا na tara ne ko na goma muna babin al'amuru na adadin amana wato babin da yake magana akan mayar da amana idan mutum ya ɗauki amana ke mai da ita ga masu ita mana ya buɗe babin da ayoyi daban-daban wadda mun karanta su kuma wannan hadisi na ga hadisi ne na uku wato a wannan babin amma a tsarin littafin namu ga cewa hadisi ne na kusan 201 wato kenan mun ci hadisai 201 a tsarin littafin amma a wannan babin muna hadisi ne na na uku wannan hadisi shi ne ga shi nan kamar haka an huzaifa fata. an karbo shi daga abin nan wato huzaifa wa abi huraira da kuma aba huraira radiyallahu anhuma Allah ya yarda su kala suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zalan da amincin Allah su tabbata gare shi yake yajma'u ta tabaraka wa ta'ala an-nasa wato allah zai tattara mutane wato yau alkiyama kenan a ranar tashin alkiyama fa ya komul mu'minun muminai za su tashi su kama hanya tafiya hatta wato tazlafan lafumul janna har sai aljanna ta kusa da su ko sai sun kusa ta zuwa ga aljanna ma'ana kenan kamar yadda Allah ya ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id za a kusanto da aljanna ga waɗanda suke masu tsoron Allah ba za ta gaba tana nesa da su ba aljanna ga tanan suna ganin ta kusa kusa to mutane za su tashi a wannan lokaci Allah zai tattara fayatu na adam salawatullahi alaihi sai zuro wajen annabi adam alaihi salam kira da amincin Allah su tabbata gare shi waya na sai su ce ma annabi adam ya azana ya babanmu istafta lana janna ka nemi a buɗe mana aljanna mu shiga tunda da ta muna kallon ta kusa ka nemi izini a buɗe mana mu shiga cikin aljanna fa ya zai ce wa hal akhrajakum min aljannati illa qati'atu abikum ai babu abin da ya fitar da ku daga aljannar yanzu kuka zama ba cikinta illa kuskuren da babanku ya aikata kowa ya san kuskuren kenan ku wato kuskuren da baban ku ya aikata na cin itaciya da aka ce ya sauka daga aljanna ya sauka ya haifi mutane a nan ko lokacin da mutane suka tattaru suka je suka nemi ya nemi a buɗe masa aljanna sai ya ce ya ba da uzuri ai wahal akhrajakum min aljanna shin akwai ma wani abin da ya fitar da ku daga aljannar ce ai ba wani abin da ya fitar da ku illa safi'ata abikum sai wannan kuskuren da baban ku ya aikata lastu bi sa'ibi zalik ni ba ni ne ma abocin wannan aikin ba kenan ba zai iya mutu wannan aikin ba ko sai ya ce musu izhabu ku tafi ila ibn ibrahim khalilullah ko ku tafi zuwa ga ɗana annabi ibrahim badaɗin ubangiji ƙala ya tuna ibrahim sai ku zo ga annabi ibrahim fa ya sai ibrahim ya ce musu lastu bi ta ayi ba ni ne ma wannan ba innama kuntu qalilan ni na kasance ne badaɗin ubangiji amma min wara'a wara'a wato ba ni ne na cancanci wannan darajar darajar ba an gani akwai wanda yake da ita ya cancanci wannan darajar amma ba ni ne na cancanci wannan darajar ɗin ba a imadu ku jingina ku tafi ila musa zuwa ga annabi musa allazi kallama allahu taklima wanda allah ya yi magana da shi wato magana فياتون موسى تيزوما النبي موسى عليه السلام ويقول ابراهيم في ابراهيم يبتي اغا نقول فياتون موسى فيقول لا نعم فيقول توادينا وسلم فيقول ابراهيم لست بذاك ذلك اكو ميمتي نكنه a wajen bugu Faya ya zai ce lastu bi sahibi rabi ba ni ne ma'abocin wannan matsayin ba idhabu ila isa kalimatan la ku tafi zuwa ga annabi isa ne kalmar ubangiji wa ruhihi kuma ruhinsa ويقول عيسى سي عيسى يتي مسو لست بصاحب ba ni ne ma'abocin wannan matsayin ba waya tuna muhammadan sai su zama annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya ƙomu sai annabi ya tashi wa yi uzanu na sai a masa izini an gane wa tursalul amana wa sai a turo da amana wannan shine babin da muke magana babin shine amana da kuma sadar da zumunci fa ya ƙumani sai su tsaya an gane tukura ah, mai rubuta a nan sai su tsaya jambatai siratar ko yaminan wa za su tsaya a gefen sirati dama da hagun an fayamuru a awwalukum kalbar na farkon ku zai wuce kamar wa idanu ko ake kamar walƙiya ya ce wa ummi ko abi abi wa ummi sai nake eh, wato ina mahaifiyata da mahaifina fansa gare ka wa ayi shay'in kamar bar wani abu ne zai iya zama kamar kittawar walƙiya saboda walƙiya tana da sauri ko a ce dan adam ne zai wuce wa guri kamar kittawar eh, abin nan walƙiya kamar suna ganin babu wani mutumin da ya kai saurin mai walƙiya da zai wuce abu kamar yadda walƙiya take walƙawa zai yi wahala ko yawa sai za su kafa jala ƙara alam tarau kaifa ya gurru wa ofe ɗarfa ta aini sai ta musu yaya kaifa yaya za ku ga mutum zai wuce ya dawo kamar kiftawar idan sun ma kamar zube? akwai masu wucewa kamar yadda iska suke wucewa sun ma kamar rizkari ɗaya wato kamar wanda tsuntsu yake wucewa an gane kenan wato aji aji ne ko class class ne ko daraja daraja ne wajen keta da sarari akwai wanda zai wuce sarari kamar abin kamar walƙiya akwai wanda zai wuce kamar kintawar idan ko akwai wanda yake wucewa kamar yadda iska take kada akwai kuma kamar tashin tuntun wa ashaddu rijali tajri bihim amalu mafi tsananin mutane wanda su za su tafiyar da su an gane wa nabiyukum qa'imun ala sirat annabinku yana tsaye akan sirati yana ganin mutane ya kuma yana cewa rabbi sallim sallim ya ubangiji na tsira tsira ko a ce kamar a tar da su a tar da su annabi yana tsaye kan sirati yana ga wasu na wucewa kamar kirkawar idanu wasu kamar walƙiya wasu kuma kamar wucewar iska yana ta addu'a yana roƙon Allah ya Allah tseratar da su a kubutar da al'ummata kowa ya wuce zuwa aljanna annabi yana ta roƙo a akan sarai kaga kenan har alahira wato annabi yana yana neman yadda za a yi iya tseratar da mutane an gane ko hatta ta a amalul ibad har zai da ya zamanto ayyukan bayi wasu sun kasa sun kasa tsallakewa saboda munanan ayyukan wani ya ci amana tana ce wani ga shi nan dai kowa hatta ya ji rajul har ma za a zo wani mutum zai zo la yastati usaira baya iya yin tafiya illa zahaban kamar dai tafiya a cikin cunkoso idan guri ya tsaye can to sai ga mutane sun tsaya ba mai iya yin gaba ba mai iya yin baya haka ne ko to haka za ka ga wasu a filin sarari sun kasa yin gaba sun kasa yin baya ga su san sarari ga kuma kasa rabin mutane na jihar nan Allah ta tsare wafi hafatai sirat a gefen siratin guda biyu damansa da hagunɗinsa shi siratin a kansa akwai kalali karnuka wato wasu irin karnuka mu'allakatun suna rataye karnukan suna nan an ajiye su a bakin gefen ramukan siratin ma'amuratun an mata umarni kowane kare an ba shi umarni bi akazi man umirat bihi ya kama duk wanda aka yi masa izinin ya kama shi ya gangara da shi cikin wuta an gane ko ya gangara da shi cikin wutar jahannam sai annabi ya ce za ka ga wani famakudusun najin wani za ka ga ya samu ƙor abin nan wato raunuka an gane ko amma duk da haka kuma ya tsira ya tsira amma da raunuka ya samu ya shiga aljanna amma dai ga raunuka na kukkujewa da sauransu wasu kuma za ka gansu wa mukardasun wasu kuma za ka ga mukardas shi ne wabirin mutumin da aka sanya shi shi ne mukardasun finna wanda aka sanya shi a cikin wuta wasu kuma da raunukan sun fada cikin wuta wallazi nafsu abi huraira biyadihi ba huraira yake cewa na rantsa da wanda ran aba huraira yake hannunsa inna qa'ara jahannam lalle zurfin ramin jahannama in ka ruzza ka fada la sab'una qarifan yace ya kai mil 70 zurfin ramin rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi wannan hadisi ya zo da labarin siraɗi amma an zo da maganar amana kenan mutanen da suka ci amana za su ga cin amanarsu a kan siraɗi wannan shi ne abinda ake zo a nuna wa mutane kuma aka fassara maka yadda wahalar haura siraɗi yake kuma ga amanar da ka ci tana tsaye a gefen rana, tana kallon ka tun da ka ci amana shine wani hadisin yake fassara yadda abu ne za a nuna maka amanar a cikin rabin jahannama can zurfin sai Allah ya ce ga amanar da kake nan shiga ka ɗauko ta to kafin kiran dole za ka zokar da kan sarari yayin da ka afka don ɗaukota, ta kuma za ka ɗaukota ta sai ka yi kusan fitowa a sake mayar da ita wani shine wani hadisi yake fassara haka mutum zai yi kai har abada abada an gane ko ba gane ba kauluhu faɗinsa da yake wara'a wara'a a yi ma'ana kowa bin fatahi fihima wara'a kowane idan ka duba fataha ne akan wawun akan ra'un akan hamza ko wakila a wani fadin aka ce biddammi ko wato wura bila tanwini ba tare da tanwini ba ma'ana ku ma'anarsa shi ne lastu bitilkar darajatin rafi'a ni ba ni ne ma'abocin wannan daraja maɗaukakiya ta yin ceto ba ba ni ne da ita ba وهي كلمة وأن كلمة تذكر على سبيل التواضع أنا أمباني لإتا yana son ya nuna تواضعي wato kamar cewa ban cancanci wannan matsayin ba wanda ya cancanta shine muhammadu rasulullah wa kadi basattu ma'anaha mala yace na yalwata ma'anar wannan kalma din fi sharhi sahih muslim a sharhi sahih muslim wanda yayi wallahu a'lam قال المؤلف رحمه الله ما ولف في الله يبارك رحمه شينا امام النووي يتي fi ma naqalahu cikin abin da ya ciro an huzaifa daga huzaifa shi ko huzaifa ya karko daga aba huraira radiyallahu anhuma Allah ya tada su su biyu fi hadisin shafa'a wato a cikin hadisin ceto Wazalika annan Nabiya, nabiyya sallallahu alaihi wa sallam hakan ya faru da cewa lalle annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi wa adahu rabbuhu ubangijinsa ya ya yi masa alkawari wato allah ya yi ma annabi alkawari an yi ba'asahu maqaman mahmudan zai tayar da shi a wani guri da ake kira matsayi abin yabo matsayi abin jinjina وقال جل وعلا cikin suratul isra'i ko wa min al yana cewa cikin dare hajjar bihi yi ƙoƙari da daren ka yi nafilfili fila tallaka zai zamanto ƙari a gare ka wajen daraja ka tashi cikin dare ka yi salloli domin ka samu ƙarin girma da ɗaukaka a an yaba a saka rabbuka wato wajibi ne ka zai tayar da kai a ina makaman a wani matsayi wannan matsayin mahamuda wato abu matsayi ne a wuyan wato ne wannan matsayar da ya tsaya a bakin sirati yana roƙon Allah ya tserar da al'ummarsa an gane tunda eh, duk annabawa an bibbi su kowa ya magana ya ce ba hankinsa ba ne ba shi ba ne cancanci wannan abu ko wa'iza ja a ah, tsita min Allah fa hiya wajiba wa ay wa idza ja'at asa ko wa iza ja'at asa idan asa ta zo min Allah daga wajen Allah to ba tsammani ake fassarawa da ita ba kamar yadda malai ya kawo ana ana fassara ta mai sahiya wajiba wato tana ɗaukar ma'anan wajibi kamar yanzu kenan anan da Allah ya ce asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda ba cewa za a yi ana tsammanin ubangijinka zai ta da kai ba a wurin abin yabo a'a wajibi ne ranar lahira Allah zai tada annabi a wuri wanda ya cancanci abin jinjina da ke da kirari wannan asalin ta wajibi ne ba ta tsammani ba kun gane ko na a ah, shi ya sama ne wa iza ja'at asa idan asa ta zo minan a cikin maganganun Allah to fa hiya wajiba yana nufin wajiba ce bi khilafi asa min alqalb sabanin asa da take zuwa daga maganganun mutane an bayyana idan asa ta zo daga maganganun mutane to ana fassara ta da tsammani babu tabbas amma in Allah ne yake asa zai yi kaza to wannan wajibi ne Allah zai yi kaza ina fata ne an gane idan ta zo a wajen mutane fa inna halin taraji ta zo ne domin ta bayyana tsammani an gani wa idza qulta idan ce asallahu an yahdiyani to shi ka ga wannan daga wajenka ne ko ina tsammanin Allah zai shiryar da ni dan bai zama wajibi akan Allah sai ya shirya da kai wajen kazo da asa ko zai zama ya zama tsammani take asallahu an yi hadiya ni ina tsammanin Allah ya shirya da ni misali na biyu sai asallahu an ya zafira ni ina da tsammanin Allah ya gafarta mu amma ba za ka iya fassara shi da kana wajibin Allah ne sai ya gafarta mu ba ba zai yi ba an gane ko ko kuma asallahu an yarhamani ina tsammanin Allah zai yi mun rahama amma ba dama ka ce wajibi ne Allah ya maka rahama ba ka da wannan damar ko gana da ita ba ka da ita sai dai ta rage din kawai tsammani fa hadha raja'un wannan tsammani amma idza amma idan Allah yace asa in Allah ya faɗi asa a cikin maganarsa fa hadha wa'dun wannan ya zama alkawari Allah zai yi lidhalika qalu saboda haka nan ake cewa asa min Allah wajiba wato sai a ce in Allah yace asa to a wajen Allah tana zama wajibi zai yi wannan abu mislu qawlihi ta'ala misalin faɗin Allah da yake fa ulaika asallahu an ya'fu anhum waɗannan wajibi ne Allah zai yi afuwa a kansu saboda sun tuba Allah ya wajabta ma kansa yi musu afuwa wa qawluhu da fadin sa da yake cewa fa asallahu an ya'tiya bil fatahi aw amrin min indihi akan al'amarin wasu mutane da suka yi ma Allah ba daidai ba sai ya ce fa'asallahu wajibi ne a wajen Allah an ya iya bil fatahi zai zo da wani buɗi a ci nasara a kansu au ko kuma ya zo musu da azaba ɗayan biyu zai faru amma ya kun fahimci abin da ake nufi da asa a nan ko na fallahu azza wa jalla shi Allah mabuwayi da ɗaukaka wa ada nabiyahu ya yi annabinsa alƙawari an yaba asa makaman zai tada annabin a wani matsayi wannan matsayin ma'amudan abin yabo da kirayi, da jinjina shine ranar tashin alkiyama Allah zai tsayar da annabi kuma zai bashi ceton al'ummar an bayyana ina ga kamar ba a gane karatun nan da yake kuma azumin nan ya wuce ko akwai masu yin fita fita wani har yanzu akwai wanda ba su gama ba a ya kamata a ce mutum ya gama a yanzu kan ya shiga wani abu kuma da an gane ko ai makaman ya hamudu kofi gurin da Allah zai tsayar da annabi Allah zai tsayar da annabi ne a guri inda annabin zai tsaya ya hamuduhu ko bi hamdihi fi ya hamuduhu fi yana gode ma Allah a cikin wannan gurin an gane wato a wannan gurin za a tattara al'awwalu na wal'akaru na farko da na ƙarshe tashin alkiyama ce wa zalika min iddati awjihin wannan zai iya faruwa ta fiskoki daban-daban minha daga ciki akwai hadisu shafa'a wato shine hadisin ceto fa innan nasa domin su mutane yub'asuna yawon alkiyama za a tayar da kura da tashin alkiyama huffatan ba su da takalma a kafafuwan hurrakan ba su da sutura kowa tsirara zai tashi zarnan kuma za su tashi kowa da dobashi ba kaciya karewar mai kenan karewar dan adam ya tsakantu yi ba takalmi ba wando ga loba a in kasa takalmi sutura ce ko in kasa riga ma sutura ce ko in ka rufe tsirrikin ka kuma sutura ce to ba ko daya subhanallah ba kalmi babu sutura galo ba karewar wato kowa ya tashi da kaskancinsa kenan illa man sai wanda Allah ya ji tausayinsa kawai la yalbasuna ni'al ba sa saka takalmi wa urratun tsiraitattu ne laisa alaihim thiyabun babu tufafi a jikunan wa garlan sun tashi da loba ai wato ghairu maktumi maktuni sun tashi babu kaciya ya'ani annama quti'a minhum duk abinda aka yanke na lobar su fi duniya a duniya an gane ko wato asna alkhitan lokacin da aka yanke musu ana musu kafiya sai ya udu ilayhim yawmal qiyama wannan fatar da sannu za ta dawo a ranar tashin alkiyama ay subhanallah kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗi yake kama bada'ana awwala khalqin nu'id kamar yadda muka fare su farkon halitta haka kuma za su dawo mana waye ya zo daga cikin mahaifiyarsa da kakanninsa a gaba waye ya zo kuma da riga mahaifiyarsa ta yi shi amma da rigarsa ya zo wane ne ya zo daga cikin mahaifiyarsa an masa kaciya babu kama ba da ana awwala kalkin mai kamar yadda muka yi su farko haka kuma za su dawo mana Allah kai mana sutura fa yajma'u Allahu al-khalaiq Allah zai tara halittu gaba daya washamsu rana fawqahum sama da su qadra mil gwargwadon mil wasu na cewa mil wato mil dai irin wannan wanda ka sani tunda ai yanzu wannan ranar ma da ake jin zafin ta yanzu ana lissafa miliyoyin mil take da su tsakanin mutane da ita amma duk da haka in ta ma zafi ga yadda mutane suke to balle a ce duk miliyoyin mil din nan an kawar da su yanzu an jawo rana tsakaninka da ita mil ɗaya ne wani irin tafasa za ka yi eh, Allah kai mana da tura Allah kai mana da tura lafiya ne iya ce rana za ta zo sama da su gwargwadon mil ɗaya wasu ko suna ganin ai mil din ma ba irin wancan mil ba ne. ana ganin sa kamar taki ɗaya ne irin kamar zira'i ɗaya ne ahwalun azima wasu bala'o'i ne da musifu masu girman gaske a wannan rana wanda ba a taba ganin irin su ba musifar tashin alkiyama ba a taba ganin irin ta ba duk wasu ba ma mai da kake kallo da duk wasu abubuwa a duniya ba a taba yin wani bala'i mai kuma da tashin alkiyama ba Allah kai mana da kyau yushahidu dal wato jibal mutane suna ganin duwatsu da idanunsu shi da yushahidu na suna kallon duwatsu da idanunsu tamurru marar saha mutum yana kallon dutse yana tafiya irin tafiyar gajimare a cikin sararin sama ai mutane suna ganin gajimare yana tafiya ko to haka ga za ka ga duk girman duwatsun nan sun tashi sama suna tafiya a cikin sama daga ƙarshe allah zai ce a nike su duk su zamanto kamar audugar atafa irin audugar nan da ake kada zare da ita za ta zamanto ba ta da nauyin komai yau manusayyarul jiba ranar da za mu tafiyar da duwatsu وسيرت الجبال فكانت سرابا Allah ya za mu tafiyar da duwatsu sai su zaman duk girman duwatsun nan za su dawo kura kawai take shekar da su a sama baka taba ganin irin wannan musibar ba Allah ya kiyaye shi takunu haba'an mansura za ta kasance kura ce a bar kadewa a bar shekarwa abin abinda zai riski mutane zai riske su min alhammi wal ghammi na daga bakin ciki da kaskanci da takaici shine zai riske mutane ma la yuqiqun irin bakin cikin da ba za su iya daukar ba haka Allah zai tsora mutane takaici da zafin rana da kaskantuwa ba riga ba wando babu abin nan babu takalmi babu sutura ga zafin rana ga roba ta dawo ga komai mutum ya tashi wani irin hali ba ya ba abu ne ba a irin wannan hali sai tashin mutane ya rinka gaya mu da magana ala na man yashfa'u lana inda Allah yanzu ba za ku nemo mana waɗanda za su cece mu ba a gurin Allah ko a Alana tulubuna ba za mu nema ba manyan shawulana wanda zai yi ceto a gare mu inda Allah a gurin Allah da wannan lokacin ne bayar abuna ila adam mutane za su tafi zuwa ga annabi adam wa yatlubuna shafa'a sai su nemi ceto a gurin annabi adam wa yadhkuru khati'atahu zai ambata musu kuskurensa allati waqa min kuskuren da ya afka na kin itaciya wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a cikin alqur'ani wal khati'atu waka waqa'at kuskuren da ya afko daga wajen annabi adam alaihi salam shine anna Allah subhanahu wa ta'ala cewa lalle Allah mabuwa tsarki ya tabbata gare shi Kala lahu Allah din ya gaya wa annabi Adam wani li kuma ya gaya wa matarsa Hauwa. hina azkana kuma aljanna a lokacin da Allah ya zaunar da su a cikin aljanna ai ya gaya musu yake wa kula min a ragadan haifu shi tuma ku ci a cikin wannan aljanna din abubuwan marmari duk ta inda ku ga dama sai ce wala ta a hadhihi shajara kada ku kusanci ita wannan itaciya minan min na za ku kasance daga cikin azzalimai hakan ya faru a cikin alkur'ani ko shajaratun ayyana Allah wata bishiya ce wadda Allah ya ayyana ta mabuwaye da daukaka wa laysa lana fi ma'rifati naw'iha kabirul fa'ila yace ba mu fa'idan tuda babu a gare mu a cikin sanin wannan bishiya ta ba mu samu wata cikakkiyar fa'ida da za mu iya bayyana wa mutane ma'ana malam kenan ya bar dai bishiyar haka nan kawai bishiya ce wanda ba a faɗi wata fa'ida da yin wannan al'amarin babban abin da kawai za a kalla shi ne allah ya hana annabi adam ya ci wannan itace wani na dama da yake saboda haka fa na anubu la na arifu nau'u hadhihi shajara ba mu san nau'in wannan bishiyar ba an gane ko akwai wanda ya sani a cikin kunna ya gaya mana nau'in bishiyar to kaga ne tunda malam ya ce ba mu sani ba mu hakura kawai akan bishiya ce wacce Allah ya faɗa shi ya za ya ce hal iya min shajaratin zaitun shin tana cikin bishiyar zaituni ne an min alhinda ko tana daga cikin bishiyar hinda am min al'inab ko kuma tana daga cikin bishiyar inabi am min al-nakali ko bishiya ce ta dabino la nadri ba mu sani ba wanda ya sani ko mu ce na ga kamar wani yana kokarin eh, na ga mana muna saurari ma da yadda tofar wajibi abin da ya zama wajibi an gane an an ne an na ha. kama abu hama allahu azza wa jalla kawai mu mubatta bishiya ce Hama, wanda ba mu fahimce ta ba kamar yadda allah bai fahimtar da mu ita ba kawai sai mu mubatta a haka an gane Wani kana da nafi ta ayyimiha fa'ida da ya kasance wajen ayyana ita wannan bishiyar akwai fa'ida da akwai wata fa'ida a cikin bayyana ta la bayyana Allahu azza wa jalla da Allah ya bayyana mana fa'idarta amma babu wani fa'ida kawai akan sai an bayyana ta wa qala azza wa jalla li adam wa hawa sai Allah ya gaya ma annabi adam da kuma hawa sai ya gaya musu yace wala taqraba hadhihi shajara kada ku kusanci ita wannan itace. ba ta kuna min azzalimin za ku kasance ku biyun daga cikin azzalimai fa ata kuma shaytan sai shaytan ya zo musu fa wasu wasa kuma sai wasu wasi a gare su an gani. wadalla kuma ya shiryar da su bi gururin da yaudara ya dora su akan yaudara wa qasama kuma ya musu rantsuwa inni lakum laminan nasihin yace ni a gare ku wallahi ina muku masu nasiha ina cikin masu yi muku nasiha wa haka za ya faru fi bani adam yadda kuma yadda ka ga shedan ya yi ma babanmu to haka kuma yake yi ma 'ya'yan adam sai ya zo da sunan wasiya nasiha an gani ya burruhum yana yaudararsu wa yuwaswisu lahum yana musu waswasi wa yaqsimu lahum yana rantsewa a gare su inni nasihun ni mai muku nasiha ne wa huwa kazu kuma ƙarya yake fa shahidu ma da yake abin da ya zama a bayyane za mu shaida a ciki min hadisina daga wannan hadisin namu anna adam cewa annabi adam alaihi salam khati'atuhu huwa wa zawjatuhu wato kuskuren sa ne shi da matarsa na ban ji ba na sunan bai kawo mana tazakkara khati'atahu to ana sai wato kenan lokacin da aka je wajensa a filin tashin alkiyama ana neman ya yi ceton 'ya'yansa a wannan lokacin tazakkara khati'atahu sai ya tuna kurakuran da ya yi ko shi da zojen da matarsa wannan kuskuren wahiya akulihima shine cin wahiya akuluhuma shine cin su da suka yi minan shagara daga wannan bishiyar allati ko hazzara Allahu ko alaiha wacce Allah tabaraka wa ta'ala ya tsoratar da su daga barin cin wannan itaciyar walakinahu taba ila Allah sai dai shi annabi Adam ya tuba ya koma zuwa ga Allah min dalika daga haka fa amara Allahu subhanahu sai Allah ubangijin sa ya tabbata gare shi ya umurce shi an yi habita kowa wa zaujato. ya sauka da shi da matarsa ilal al-ard wato zuwa ga wannan kasa To habita sai suka sauka wa kanat min umma zurriya wannan zurriyar da ake nema mata ceto yanzu sai ta kasance daga annabi adam da Hauwa. famin famin umul shuhada ko daga cikin su akwai shahidai war da manzanni wal anbiya da annabawa wa salihun da salihai wa minhum daga cikin su kuma ghairu zalik akwai waɗanda ba haka ba min ahli al-fasadi wal daga cikin masu barna da kafirci wal nifaq da kuma munafiki wal ilhadi da ƙetar iyaka wal da kuma mata haka muka kasance cikin mu akwai salihai nagartattun bayan Allah annabawa salihai siddiqai shahidai wasu mu kuma banda barna a bayan kasa ba abin da suke da kafirci da aikin bata da ƙetar iyaka da muna munafurci a bayan ƙasa Allah ka tsare mu ah, fa'inda ma ya zahabun nan lokacin da mutane suka tafi ila adam zuwa ga annabi adam alaihi salam min fi hadal mawqif a wannan matsaya din mai girma wannan matsayi mai girma shine yawmal qiyamah ranar tashin alqiyama ya ataziru an musa'adatin suna bada uzuri akan taimaka musu akan a taimake su annabi adam ya taimaka musu a wannan lokaci wa ya tazakkara qafiyatahu sai annabi adam ya tuna kurkuran da yayi allati akhrajatku min aljanna wannan kuskuren da ya fitar da shi daga cikin aljanna sai eh, shi ma ya miƙa nasa uzurin amma alƙistatu lati tura an ibnu abbas radiyallahu anhu ma fi sababi khuruji adam wa hawa turwa ko amma kistar da aka ruwaito daga dan abba Allah ya da shi wanda a cikinta aka ambaci sababin fitar annabi adam daga aljanna da hawa an gane min aljannati daga aljanna cewa wa annal hawa hamalat wato cewa ta dauki ciki ko faja'a har shaitan sai shaitan ya mata fakala sai ya ce musammiyar walad ko sammiya alwalad ku ambaci wannan ɗaɗin ya zamanto abdulharis ku saka masa suna ya zamanto bawon gona ko aula aji na lahu ko a qurana ko karna ne ko kuma za mu sanya masa wato kafo abin nan abokai fa kharaja min batniki ko sai ya fita fa yakhruju min batniki zai fito daga cikin cikin ki fa ya shukuhu ko ya tsaga shi fa abina ko fa abaya an yudi'a sai suka ƙi su yi mace dan din da'a kan wannan fa a sai ya zo musu filmar marratin thaniya am karawa ta biyu an gani fa abaya dan ma suka ki an yudi'a su masa da'a fa ja'ahum fil marratin thalitha sai ya zo musu a marra ta uku wato karo na uku kenan fa adraka huma ko hubbul walad yarista haka ne fa adraka hubbul walad yaristar musu da son da fa sabma yahu abdul harith sai suka ambace shi da abdul harith وجعل ذلك تفسيرا لقوله تعالى sai aka sanya haka ya zama to fassara na fadin Allah tabaraka wa ta'ala da yake huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida Allah shi da wanda ya halitta ku da gare guda daya wanda alamin na zaujaha ya sanya mijin wannan mata din daga wannan rai din liyaskuna ilaiha domin ya nutsu zuwa gare ta falamma ta lokacin da ya lullube ta amalat hamlan khafifan sai ta dauki ciki ciki mai sauki kamar ne ta ci gaba da tafiya da wannan cikin ma asqalat lokacin da cikin ya nauyi da'awallaha suka rinka roƙon Allah rabbahuma ubangijinsu lain ataitana salihan in har ka tafiyar mana da shi salihi lanakunanna min ash-shakirin za mu kasance cikin masu gode maka falamma atahuma salihan lokacin da Allah din ya tafiyar musu da shi ya zamanto saliha ja'ala lahu shuraka sai suka sanya a gare shi suna masu tarayya fi ma atahuma cikin abin da Allah ya ba su wa ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ya ɗaukaka daga abin da ake hada shi da shi فإن هذه القصة قصة مقذوبة وانا كنا معنى شاهد دموت يسون حقيقة وانا كسر بابك يا وجه قصة كيسة تيارتي وانشدين يارو هرياسا النبي آدم يفتا مكان تباهم غونا وانا قصة كيمر أسن مقذوبة ليست بصحيحه don kada ma ka je ka zo rago eh mutane sun fi son labarbaru wanda ma yawanci hadisan da suka fi zuwa a kan mawdu'ai da ƙarya yawanci wajen isa yawanci wajen falalar addu'a duk anan aka fi shigar da abubuwa saboda dan adam yana son jin labari ai ta baki labari yana girgi girgiza kai da na ƙarya da na gaskiya to wannan labarin na ƙarya ne ba na gaskiya ba ne an fahimta ko yawa dan bai iya zuwa ya da annabi adam har ya mai da dan sai zama ba gona na ba ta amfani hatta mala hadda ma cewa in san an ibnu abbas ko da ma ta inganta daga dan abbas radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi mimman urifu bil akhdh min bani isra'ili ko to yana daga cikin abin da aka san cewa wannan kistar an karko ta ne daga isra'iliya wa takunu hadhihi al-qissa min al-isra'iliya don haka wannan kistar ta zamanto kista ce wato ta kistar isra'iliya wani hannu na alamu mala yake mun sani min khilali hadisin shafa'a daga cikin hadisin ceto wa ma karrara minna min ismatil ambiya'i da abin da ya tabbata na daga isma kariya da Allah ya ba mu annabawa an gane na cewa ke dan bai da rinjaye a kansu anna hadha al-fi'l wannan aikin da aka fada la yasihu min adam abada baya inganta daga annabi adam ina fatan an bayyana cewa an sani cewa duk waɗannan hadisi na ceto da aka bayar to abin da ya bayyana da shi ne annabawa Allah ya tsare su daga samun wai shedan ya rinjaye akan annabawa wannan Allah ya kare annabawa su ma'asumai ne don haka wannan aikin da duk aka fara bai inganta ba daga annabi adam har abada ba zai inganta ba lannahu shirkun domin wannan shirka ce a ce in kai wani abu zai sa ɗanka ya zamanto ba zai abin nan ba wa shirku la ya ƙa'o min anbiya ita kuma shirka ba ta afuwa daga annabawa annabawa masu tauhidi an gane ko muna da lokaci a ah, ci gaba a tsaya ah, to muna ganin cewa za mu ajiyewa a nan saboda ya a ziru adam an shafa'a fa ya nasu nuhan yanzu an gama da maganar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 muna roƙon Allah ta ba ka wata ala akwai ɗan uwa ne da su Allah ta yi ya gafarta miki da sauran dukkan mutum da ta mutar Allah ya samu cika da imani muna roƙon ka ya Allah ta ba ka wata ala ka tsaye mu daga dukkan fitina ta wannan zamani Allah ka tsare mu ya Allah waɗanda suke rayuwa cikin tsanani muna roƙon Allah Ubangiji ya sauƙaƙa kamun marasa lafiya Allah ka ba su lafiya